الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله ما أوكين سلكي da ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka na 22 ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 25 ga watan disamba watan 12 a shekara ta 2013 miladiyya a darasin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumul qur'an ta a shekul allamatu doktor muhammad sayyidi muhammad al-amin الأستاذ المشارك بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية ورئيس قسم القراءات muna cikin magana ne akan abin da ya shafi jam'ul qur'an fi ahadi abubakar siddiq yadda aka haɗa ƙur'ani a zamanin sayyidina abubakar wanda yake abubuwan da suka janyo wannan aiki shine irin yadda aka yaki a ghazwatul yamama suka ce ghazwatul yamama yaki ne da aka yi shi na waɗanda suke ridda a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sai musailimatul kazzab ya rantsar da kanshi a matsayin annabi ya dada fada da da'awarsa a can inda ake kira yamama wanda yake da manzan Allah sallallahu alaihi ya yi tsammanin can za a umarce shi ya hijira ya koma sai kuma aka umarce shi ya koma zuwa madina to a wannan yaki na abin nan yamama an samu makaranta alkur'ani mai girma kimanin 500 zuwa 700 da suka rasa rayukansu wannan ya san umar dan khattab hankalinsa ya tashi ya ba da shawara akan cewa lalle ilalla ya kamata a haɗa ƙur'ani ya zama kundi guda littafi guda gashi a cure tun kafin waɗanda aka shaida da su da ƙwarin haddasu da su da alkur'ani kuma su ƙari abu yana da yawa amma lalle 500 tana da yawa a duk abin da aka ce an kwashe ɗari biyar ko ɗari bakwai to lalle ilalla wannan abin za ga an mai tabu sosai da sosai to wannan ya sa umar dan khattab ya bai ma yin na abubakar shawara har ma tattauna irin ja da baya da abubakar ya yi, da kuma irin taujihi da faɗakarwa da nusawa da umar ɗan khattab ya yi mashi na kan cewar lalle ilalla ya cancanta a haɗa ƙur'ani a yanzu a tashi a yi wannan aiki gagarumin aiki cewar manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam bai yi ba a'a ai tunda an rubuta qur'anin a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam manzon Allah bai hana ba asali ma shi yake da marubuta qur'ani da kuma lissafa mutum tara a darasin jiya waɗanda suke aikin su kenan rubuta qur'ani in ya sauka wannan wata kafa ce wani dalili ne mai kwarin gaske da zai bayar da cewar a rubuta shi kuma ya zama kundi guda tunda a rubuta shi a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama da sai na abubakar ya fahimci wannan ya gamsu ya amsa ya tashi akan zai zartar da wannan shawara da aka yi ittifaki a kanta kuma kamar yadda muke magana cewar duk abin da aka ce gwamnati ce za ta ɗauki nauyinsa to da izinin Allah ta'ala za ga abin ya samu karɓuwa an samu aiki mai ƙwarin gaske sama da abin da aka ce ɗaiɗaikun al'umma ne za su yi karatunmu na yau zai tashi ya yi mana bayani ne kan matakin da sayyidina Abubakar ya ɗauka wurin zartar da wannan shawara ta hada alqur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim fa arsala ila zaid ibn sabit radiyallahu anhu ba'da istisharati umara yad'uhu ila kitabati alqur'an wa jam'ihi fi makan wahid وإنما آثر zaidan bi بهذه المنقبة ما أن في الصحابة من هو أكبر منه سنا وأقدم منه إسلاما وأكثر فضائله لأنه كان من أشهر الصحابة رضي الله عنهم إتقانا لحفظ القرآن الكريم كله ووعيا لحروفه وأداء لقراءته وضبطا لإعراضه ولغاته وكان مداوما وكان مداوما لكتابة الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم وشهد العرضة الأخيرة للقرآن في حياته صلى الله عليه وسلم وكان مع ذلك عاقلا ورعا كامل الدين والعدالة مأمونا على القرآن غير متهم في دينه ولا خلقه فاجتمع فيه من المزايا والخصائص ما لم يجتمع لغيره من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ولذلك اختاره أبو بكر للقيام بهذه المهمة العظيمة fa arsala ila zaid ibn thabit sai sayyidina abubakar al-khalifatul awwal ya aika doguwar wasiƙa zuwa ga sayyid zuwa ga zaid ibn thabit ba'da istisharati umar bayan neman shawarar umar to tunda ka ce kaza yanzu suwa za a dora ma nauyin aikin to da yana mushawarar umar sai suka yi ittifaki akan a kira zaid bin thabit yad'uhu ila kitabatil qur'an yana kiran zaid bin sabit a kan ya zo a rubuta ƙur'ani. wani aiki ne wata ma'aikata ce ta musamman aka buɗe wanda zai jagoranci wannan ma'aikatar shine zaid bin sabit aikin wannan ma'aikatar shine a tattaro ƙur'ani baki ɗaya. duk inda yake duk wanda ya rubuta sura ɗaya, wanda ya rubuta aya biyu ya kawo ta wanda ya haddace aya ɗaya aya biyu ya kawo domin a tattara shi gaba ɗaya zama su da guda shi a matsayin littafi ne wa jami'in fi makanin wahidin da kuma tara qur'anin a wuri guda wa inna ma atara siddiqu sayyidan abin sani kawai sayyidina abubakar ya zaɓi zaid bin sabit ya fifita shi bi hadhihi manqaba da irin wannan matsayi dan ba karamin matsayi bane da wannan matsayi ma anna fi sahabati man wa akbaru min sunnah duk da cewar a cikin sahabbai akwai waɗanda suka bi zaid bin sabit yawan shekaru daya wa aqdamu minhu islaman akwai waɗanda suka fi shi dadewa a musulunci biyu wa aktsaru fada'il a cikin su akwai waɗanda suka fi shi yawan falala nawa kenan uku duk a cikin sahabbai akwai waɗanda suka ɗara zaid bin sabit waɗannan al'amura ta ɓangaren shekaru akwai waɗanda suka fi shi ta ɓangaren daɗewa a musulunci A ko waɗanda yake sun riga shi daɗewa a musulunci ta ɓangaren falala zunzurutunta a ƙasa ko waɗanda suka ɗara shi kun fahimci wannan da ke ko ta wannan ta wannan hannun kenan li'annahu domin shi zai bin sabit kana min ashari sahabati itqana hibbul qur'an ta ɗaya hannun shi kuma zai bin sabit ya kasance yana cikin fitattun sahabbai da suke itikalar shibzul qur'an suna da ƙwarin hadda alqur'ani mai girma suna da ƙwarin hadda mai kaifin gaske ɗaya kenan kullihi baki ɗaya qur'ani zai bin sabit yana cikin mutane da suka haddace qur'ani a gaban manzon Allah a baki manzon Allah kai tsaye kuma yake da ƙwarin hadda da kyakkyawar hadda ɗaya kenan ɗaya ta biyu kuma kulli haddace qur'ani duka wa wa'ayan li hurufihi da kuma kiyaye harufansa idan muna maganar ulumul qur'an mu kiyaye abin da suke kira da huruf idan aka ce huruf shine wuraren da aka samu sabanin qira'a wa ha ana za as'ala alla hurufahu yaququ biha nafm alqawafi musahala ja'altu aba zaidan ala kulli qari'in dalilan ja'altu aba zaidin ala kulli qari ala kulli qari'in dalilan al manzumi awwala awwala wa min ba'di dhikr al harfa usmi rijalahu matatan qadi'ati ka bil wawi faisala in ji imamu shatibi rahimahullah to in kullura harufa da imamu shatibi ya amfani da su anan ba harafi da ka sani ne a nahau ba Alharfu ma laysa lahu alama kun gane wannan da kyau ko shi sa yace al huruf wa ha ana za as'ala alla hurufahum gani yanzu zan kama tafiya la'alla muna fatan sabanin da aka samu a kira'a wannan nazumi na wai iya daukar su kun fahimci wannan da kyau ko ma'ana misali wa mar'atuhu hammalatul hatabi wa mar'atuhu hammalatul hatabi hammala yana da fuska nawa biyu kenan hammala harfun ne saboda yana da kira guda nawa guda biyu wa hammalatul marfu'i bin imam hammalatul marfu' hammalatu wanda aka yi mai rufu'a din nan bin nasbi to kai mai nasaba nunun haka asun ibn abin nan ibn abin kufi ya karanta to saboda haka sai ya ce wa wa'ayin li da kiyaye inda aka samu sabanin kira'o'i ma'ana shine harf anan idan aka ce harf shine ne alhurufu saba'a wurare ne da aka samu sabanin kira'o'i a wurinsu, ina fata mun fahimci wannan da ke ko za a gansu a wurare da dama ana samun waɗannan wa wa'adna Musa ko wa wa'adna Musa ko kuma wurare da dama abin nan fatalaka adama min rabbihi kalimatun ko fatalaka adamu min rabbihi kalimatu kun gano wannan da kyau ko ko kuma fa'azalahu mashaytanu anha ko fa'azallahu mashaytanu anha duk ga tunda akwai akwai qira'a a wuraren sai zama harf kenan shi yasa yake cewa wa wa'ayan li hurufihi zai bin sabit kuma ya kiyaye wuraren da yake da kira'o'i da dama wa ada'a li qira'atihi kuma ya iya karanta qur'ani din ada shine karantawa wanda yake shi kuma ya shafi bangaren tajwidi kenan bangaren ikhfa'i da ifhari da imala da tashili da inda ake yin naqlu kun fahimci wannan da kyau ko idan hamza guda biyu da guda biyu sun haɗu min kalmatain akwai inda ake tasiri, akwai inda ake ibdal akwai kuma inda ake naqalu baki ɗayansa kamar da imam shafi'i rahimahullah azza jalla ji ya zayyana a cikin littafinsa duk wani yana da alaka ne da ilmul ada yadda ake karantawa wanda yake shi ilmul ada ba lalle ne zaman yana da alaka da tafsiri ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko abin nan kalla Iza sha'a an shara sha'a alhamza ce a wannan karshen kalmar an shara alhamza ce a farkon kalma ta biyu to akwai da yake karantawa Iza sha'a an shara kun fahimci wannan da ke ku kaga sai ya tabbatar da alhamza ɗaya share guda da imam shafi ya lissafa waɗannan a cikin manzuma su منظومة 16 أطبية رحمه الله عز وجل وأداء القراءة كما ينت إتقان karanta alqur'ani din wa dabtan li irabihi kuma ya rike li irabinsa domin li irabi far'un ne anil ma'ana li irabi yana isar da abinda abin da aya take alakan shi wal li irabi ne yana da bangaren ma'ana ne kenan bangaren fasara dan koya li irabi ya canza to fasara za ta canza saboda ka da ya zo fasara abin nan wa qatala daud jaluta sai ce to ɗaya biya kashe ɗaya tunda bai iya fahimtar waye fa'ili waye maf'ulu bihi ba kaga da shi bai gane al-irabi ba sai ce to wa qatala daudu jalo ɗaya biya kashe ɗaya yadda kaga inda ya gane al-irabi qatala fil madi daudu fa'il jaluta maf'ulun bihi sai zama na daudu ya kashe jaluta sai ce ɗaya biya kashe ɗaya wa lughatihi da kuma lughat na qur'ani zai bin sabit ya yi itikanin gane lughat na qur'ani yarurruka na qur'ani ina fata mun gano duk wani kowane ɗaya daga cikin nan ba karamin ilimi ba ne kuma akwai littafai da aka rubuta su da guda a kansu akan huruf a da qiraati dabt da irabi wa lughati wa kana mudawiman likita kitabati al kuma ya kasance madawwami ne ga rubutun wa'ayi da ake ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mana ta a cikin waɗancan kutabul wahayi din shi zai bin sabin yana cikin waɗanda suke na gaba gaba sosai da sosai ya dawwama sosai da sosai ɗaya kenan na gaba wa shahidal arbatal akhira ya halarci karanta qur'ani na ƙarshe da mala'ika jibril yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine al arbatul akhira wanda yake waɗannan yarurruka da malami suna da alaƙa sosai da sosai da jam'ul qur'an fi ahad usman da zamu zo mu yi shi da izinin Allah ta'ala a cikin wannan daura a kowane lokaci kowane ramadan malaika jibril yana maimaitowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qur'anin da aka saukar ina fatan kun gano wannan da kyau ko to amma a shekarar da manzon Allah zai koma ga Allah sai malaika jibril ya maimaita mai su so biyu sai ke nuna cewar to lallai kusan abin nan eh, cikawa shi kuma ta kusa to al'ardatul akhira biya qur'ani na ƙarshe da mala'ika jibril yawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama wannan yana da muhimmanci sosai da sosai a wurin tantance jam'ul qur'an daya a wurin tantance ayoyin da aka share karatunsu wanda yake da ana karanta su kun gane wannan da ke ko amma da mala'ika jibrilu ya biya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani biyawa ta karshe to anan ne aka share waɗansu ayoyi tilawatan wa qira'a a tilawatan wa hukuman ko kuma tilawatan ya zama ne da ya ba su a qur'ani saboda haka karke mamaki kadan ka ji kana karantawa a mushaf na ubay ibn ka'ab ko na abdullahi ibn mas'ud a'a duk zamu zo mu yi su a can gaba a lokacin da sayyidina Uthman ya hada Qur'ani kuma iya yanke hukunci akan sauran alqur'anan waɗansu mutane sabili da haka ba a ɗaukan ƙira'a a littafan tafsiri kai tsaye idan kana da littafin tafsiri sawawan kurtubi ne sawawan fatahul qadir ne duk littafin tafsiri sai ga an karanta an rubuta qalam wa qara'a ibn mas'ud ko wa qara'a ibn abbas ko wa qara'a wa fi qira'ati ubay ibn ka'ab duk waɗannan al'amura sun faru ne kafin al'arzatul akhira biya ƙur'ani na ƙarshe da mala'ika jibril wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama to anan ne aka tantance ƙur'ani ya zama na wanda aka biya mai na ƙarshen nan shine wanda yake za a ci gaba da karanta shi ila yomi tanadi kun gane wannan da ke ko suratul al-arbatul akhira yana da muhimmanci shi sai wanda ya ce. zai bin sabit ya halarci al'arfatul akhira ma'ana da annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu ya maimaita mai qur'ani to zai bin sabit yana cikin waɗanda sai ka wannan maimaita daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a daidai wannan lokaci an tabbatar da ayoyin da za a ci gaba da karanta su waɗanda kuma aka share karatun su an share karatun su fi hayati sallallahu alaihi wasallama a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne abubuwan da zai ibn sabi ya cika su ya zama ya cancanci a naɗa shi ya zama shugaba na kwamitin da zai jagoranta da alkur'ani mai girma duk da cewa sahabbai su ma suna da wannan amma kamar da suka ɗara shi a wani ɓangare shi ma ya ɗara su a wani ɓangaren na farko لأنه كان من أشعر الصحابة إتقانا لحفظ القرآن ɗaya na biyu kullihi haddace ƙur'anin duka tunda a zamanin manzo Allah sallallahu kamar yadda na faɗa akwai waɗanda yake ba su kammala hadda ƙur'anin su kai sai a bakin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kuma suna cikin sahabbai kun gane ko sun cika sani a wurin ƴan uwansu sahabbai ɗaya kenan na biyu ke na uku wa wa'ayin lishurufi yana da kyakkyawan kiyaye wuraren da aka samu kira'o'i daban-daban a cikin alkur'ani mai girma wa ada'a liqira'atihi kuma yana ya kiyaye wuraren da suke mabambanta wurin karantawa uku kenan a hudu wa dabdal li'irabihi na biyar kuma ya rike li'irabin alkur'ani mai girma na shida wa lughatihi ya rike lughat na qur'ani ya rike da qur'ani ya sauka a kansu za ga ce wannan bi lughati quraish ga yadda ake karantawa bi lughati kaza ga yadda ake karantawa bi lughati kaza ga yadda ake karantawa wa kana mudawiman li kitabati alwahyi li rasuli sallallahu alaihi wasallam bakwai wa shahida al-ardat al-akhira lil qur'ani fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam takwas waɗannan abubuwa guda takwas ko da wasu sahabbai suna da tarayya da shi to shi kan ya yi musu fintin kau akan wannan yana cikin mashhurai da suka shahara kan waɗannan wa ma'a zalika a akan haka kuma kana akila ya kasance yana da kaifin tunani yana da kaifin hankali wato waɗannan al'amura za ga wani gashi gashi amma kuma sai ga kaifin hangen nesansa da kaifin hankalinsa bai cika kamar na wasu ba wa wani ya kasance mutum ne mai tsantsini kamilar dini ya kasance yana da cikakken addini wal adala da adalci mutum ne ba a sa kamar da sauran ma ba a sa. kenan ban da waɗancan kuma yana da waɗannan kenan yana adidi nan bai dace kenan ga mahaddacin qur'ani wanda ya iya karanta qur'ani kun fahimci wannan da kyau ko yi kaza qur'ani ya haddace qur'ani yake da kaza yake da kaza yake da kaza kuma a same shi sai akal ba yana magana a ce ka gan shi kamar ba wanda ya haddace qur'ani ba wari'an yana da zuhudu kenan bai kamata a ce mutum mahaddacin qur'ani bane ya san qur'ani kuma ya zama na bashi da wari'an kana da qur'ani kuma me kake nema tunda ya kuma ya ce wa kana ma azalika tare da waɗansa waɗansa khasa'is ne na qur'ani da yake da su sai ya ce kuma aqila yana da kaifin hankali da jin magana za san wannan magana ce ta mai cikakken hankali ka san wani da yayi magana ke ce a ba kuma kamar ba kai ba ku da ake ganin ku malamai ke ba kai bane aka ce ka haddace qur'ani dole ne zama na mahaddacin qur'ani ya ke waɗannan al'amura kamilar din yana cikakken addini su ce nan bai kamata a ce mutumin da ya haddace qur'ani kuma za a gan shi addinin addininsa kuma sai a hankali ba na ga ga hadda qur'ani amma daga shi nan garara garara haka ne ma'amunan alquran an aminta da shi akan abin da ya shafi A ghayra muttahamin fi dinihi wala khuluqi kwata kwata ba a tuhumarsa a addinance ba a tuhumarsa a ɗabi'ance shi zai bin sabit a addini an gamsu da addininsa a ɗabi'a yana da kyakkyawar ɗabi'a yana da kyakkyawan hali radiyallahu ta'ala anhu fajtama fihi min al-masaya sai ya zama waɗansu abubuwa da ifin tinkau a kansu wal khasa'is da yake ɓance da kansu da su suka taru a gare shi malami su sami ila ghairihi irin waɗanda ba su taru duka ga wani wanda ba shi ba min akabiri sahaba daga cikin manya-manyan sahabbai فلذلك اختاره ya بكر ya ونن qiyam bi hadhihi da إيشي al azima dan ya tsaya ya tuntari wannan babban aiki. to ashe waɗannan al'amura ga duk waɗanda suke jagorori na al'umma sawa'un jagorori na kungiyoyi jagorori na al'umma a matsayin shugabanni dole in za a wani abu a tsaya a duba a gaba ya cancanta a kaga wata jumla da mana ya faɗa ya ce a cikin sahabban na wanda suka fi yawan shekaru eh ɗaya kenan amma tun da yanzu haɗa ƙur'ani ne abin da ake bukata a kan yi ma ƙur'ani hidima shi kuma ya ɗara na biyu wa aqdamu minhu islaman akwai wanda suka fi shi daɗewa a musulunci to kenan kada mu ɗauki bangaren yi hidima a ce to amma ai wannan an dade ana tafiya shi ko kuma wani bai yi wahala ba ko wani ba a yi wahala da shi ba kun gano wannan da ke ko yanzu abin da ake bukata idan ya jagoranci aikin za a kai gaci eh sai a rantsa da shi kawai tun da an ba a gaba, malam ya faɗa yake a cikin sakon da suka fi shi da a musulunci amma kuma shi aka ɗauko kuma ƙur'ani shi ne musuluncin ɗungurungun kuma shi aka ce wanda zai jagoranci aiki ɗin tsora ga gaskiya a waɗannan lafiza da malam ya zayyano mana su da abubakar su duka ya amfani da su wurin zaɓar zaid bin sabit ya zama wanda zai jagoranci kwamitin hada alƙur'ani mai girma wallahi ba ƙaramin darasi ba ne a kowace irin tafiya da ake muddin ana son a kai ga gaci muddin ana son a kai ga nasara a samu ƙwararru waɗanda suka cancanta sai ga an ce eh ya iya gaba ɗaya amma waye san shi eh to idan sani ne kawai sani shi ga ya yi amma ai ba a daɗe ana wahala da shi ba amma sai ga ana ana waɗansu lafuzan da gaskiya ba sa suna ciyar da al'umma baya nasallar salamatu wa afiya sai zaid bin sabit ya ga doguwar wasiƙa daga sayyidina abubakar cewar ana neman shi yanzu ya iso kenan ko dan yanzu nan ba a faɗa mana ya iso ba an faɗa mana abubuwan da ya sa abubakar duk ya zaɓe shi ya zama na shi ne wanda zai jagoranci wannan aiki falamma habara araba alai abubakar fikrata jami'ar qur'an فاقترى عليه أن يتولى تنفيذها فتردد زيد في ذلك وناقش أبا بكر وعمر في هذه الفكرة فما زال بها أبو بكر حتى اقتنع بصوابها ووجوب تنفيذها وشرع في ذلك فكان يتتبع القرآن ويجمعه من العصف واللخاف وصدور الرجال ويتحرى أن يكون جمعه مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريا دقيقا حتى أتم جمعه في صحف فإنما كان زيد يتتبع المكتوب في هذه الأشياء مع حفظة القرآن كله مبالغة في الضبط وزيادة في الاحتياط حتى تكون الكتابة مؤازرة للحفظ قال حفظه الله فلما حضر على وقت أن زين بن سابر يحلرته وأن كده رأته مش يزو عرض عليه أبو بكر أبو بكر فكرة الجمع جمع القرآن سي أبو بكر يقول جرو مش ده مغنر abin da ya sa muke kiran ka shine batun hada qur'ani baki daya ya zama gashi a littafi guda shi sa muke kiran ka kuma kai muka ga ya cancanta ka jagorance shi eh kuma ji wannan da ke ko wani darasi bai ji a kafar yada labarai shi ma an nada shi ba sai da aka kira shi da aka shawara sai aka kira shi ga abin da muke so waɗannan al'amuran suna da kyau a lura da su ga duk wanda Allah ta'ala ya sa yana jagoranta kada ga cewar ya dace ya yi kaza kawai yadda kowa yake ji a mun bari a kafa yada labarai ya zama na shi ma daidai lokacin yake ji sai abubakar ya halarta ya kujiro mai da wannan waktara alai an yata wallaka fiha kuma abubakar ya nuna cewar shi ne zai jagoranci aikin na farko muna sa hada qur'ani mai girma ya zama a littafi guda na biyu kuma kai ne wanda za ka jagoranci aikin fatarar da zai fi zalik sai zai nuna sabiri ya kai kawo sosai a kan haka yake cewa kamar yadda zamu zo mu karanta a gaba yace inda sun ce mun ɗauko maketin dutse da ya fi musu akan tinkara wannan aiki wa na kashe abu a ne umar ya tattauna da abubakar da umar fi ya zirfi kira akan wannan tunani da suke da shi na a haɗa ƙur'ani a yanzu gashi gashi ya dinga kawo musu abubuwan da shi yake ganin ba su dace a yi aikin ba su kuma suka dinga warware abubuwan tunanin da yake da su a kai suka kosar da shi da dalilai tukunna fama zala abubakar fama zala biyu abubakar abubakar su bai gushe yana tattaunawa da shi ba in ya kawo wannan magana da ci in mm, amma kaza kaza kaza wanda yake shi abubakar din fa da ake da shi ana bin sannu-sannu ya koshi da dalilai shi da shi ma yanzu yake kosar da shi abubakar bai gushe ba hatattana a bisa wabiha har sai da ya kosar da shi da gamsassun dalilai akan ya cancanta a wannan aikin wa wujubi tanfiziha kuma ya zama wajibi ma a zartar da abin ba wai a yi shawarar a ninke ta a daka a sa karkashin fayil ba a'a a tashi tsaye kuma wurin zartarwa wa shara'a fi zalik sai abubakar sai ah, zaid bin thabit ya fara shine shara'a yana cikin af'alul muqaraba ga duk waɗanda suka karanta sarfu na biyu ko yawa sarfu na ɗaya na na'awun aji hudu kenan shara'a yana cikin af'alul muqaraba ba za ka ce shara'a sai shar'anta ba sun wa shara'a fi zalik sai ya fara aikin fa kana yatatabba'u alqur'ana sai zaid bin thabit da shi da yan kwamitinsa suka ci gaba suna bibita qur'ani wa yajma'uhu yana tattara shi min al kama daga abinda da wanda aka rubuta a ganyen dabino tunda ganyen dabino in ka lura yana da karfi sosai da sosai ko ya bushe ba abu ne da zai karere ba kamar ganyen mangwaro ba walli khas da wanda aka rubuta a jikin duwatsu ya dinga ji yana tattarawa wasu duri rijal da waɗanda kuma aka haddace wai taharra kuma ya yi kirdado sosai an ya kuna jama'ahu ya hada qur'anin da zai yake ya kasance min ma kataba bayna yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yayi didi da waɗanda aka rubuta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yanzu maganar nan da muke yi zamanin sai na Abubakar ne ma'aikin Allah ya koma ga Allah to aikin da yake qur'anin da zai rubuta ya tashi tsaye sosai ya ga an rubuta shi a tun zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kaga wata hikima kuma taharriyan daƙiƙan ya yi wannan sosai da sosai ya kula da wannan haƙiƙanin kulawa hatta atamma jam'ahu fi suhufin har ya kammala tattara qur'ani baki daya a takaddu guda ga su cif a dunkule an sa igiya an daure wa inna ma kana jejin ya tatabbu al maktuba fi hadhihi al ashya zai ibn sabit ya kasance yana bibitar waɗannan abubuwan da aka rubuta a waɗannan abubuwa ne fa ma hafazatul qur'ani kullihi duk da cewar ga ma'addata ƙwar'ani duka sai bai dogara dogara ta baki ɗaya akan haddar ba sai ya dogara akan wanda aka rubuta mu na fi dhabt don ya kai mukura wurin tattance alƙur'ani ɗin da rike shi duk da cewar shi ma gangaran ne akan abin da shafi ƙur'ani ba ba wai gwani ne, gangaran ne aywa ke ta magana gwani ciki dishaku ya zo yana karanta fallon ma wai wannan ma bai kiyaye ba fa'un ce ko wawon wannan ai eh, kun bayanci wannan da ke ko gangaran ne na koli ne a kan abin da ya shafi ƙur'ani. shi aka ɗora ma aikin ƙur'ani ɗin kuma wa inna ma ka zai zaidu abin nan wa ziyarata fil domin kuma daɗa kulawa sosai da sosai kada a sanya abin da ba ƙur'ani ba hatta kunar kitabatu, har rubutun da aka ya kasance mu'azarata lil ya yayi daidai wa daidai da abin da aka haddace kun gane ko hatta kunar kitaba har rubutun ya kasance kaga alkitabatu da larabci mu'annas amma da larabci rubutu muzakkar tsoron ba za ka ce hatta kunar kitabatu har rubutun ta kasance ba a'a wannan za ce ta yi kwankwali yawwa hatta ta kuna kitabatu har rubutun ya kasance mu'asaratan yayi daidai wa daidai lil hifzi da abin aka haddace ga abin aka haddace ga abinda aka rubuta a rubuce qala hafizahullah wa fi dhalika yarwi yarwi al fi sahih an zayd bin sabit radiyallahu an annahu qala أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل sai فإذا umar بن الخطاب رضي الله عنهما عنده وقال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر رضي الله عنه أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإنني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن يجمع القرآن وقلت لعمر رضي الله عنه كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه هو والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر كل رأى bayanin nan da malam ifa a tashi ita mana shi wajen ya karfafe shi ka fahimci abun ba molanka bane. ba tsayawa in ya rubuta a ɗaki ba sai ya ce wa a waɗannan bayanan da suka faru tun da na jiya har zuwa na yanzu yarul bukhari imam al-bukhari imam al-muhaddishin abi abdullah bin isma'il bin ibrahim bin bukhira bin bukhira bin bardisiba al-bukhari al-ju'fi yake cewa fi sahih a cikin sahih bukhari an zaid bin sabit daga zaid bin sabit radiyallahu anhu annahu qala zaid bin sabit yace arsala ilayya abubakar abubakar siddiq ya aiko min maktala ahli yamama kisa kashe mahaddata ƙur'ani da aka kashe sahabbai da aka rasuwar da sahabai suka yi a yaƙin yamama ya aiko min da haka saboda haka in ji ina zuwa fa'iza iza fa kenan ina zuwa sai ga Umar ibn Khattab a wurinsa ku lura sai nake cewa radiyallahu anhu ko da ba a rubuta ba yana cikin ka'ida na karatu in za ka fara karanta littafi ka ce qalal muallif rahimahullah ko qala wani ka faɗi musamman a farkon karatu sai ka ambaci sunan mawallafin littafi din قال الشيخ الألامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في كتابه مسائل الجاهلية في كتابه كتاب التوحيد كذا كذا تقول لك تقبل قرأت تلك تقبل قال رحمه الله إذا الصحابين da an faɗi sunansa zai kace radiyallahu anhu in manzo Allah ne kace sallallahu alaihi wa sallam fa qala abubakar ina zuwa na samu umar sai inna umara a tani lalle umar bin khattab gashi ya zo madina fa qala sai yace ga abin da umar yace umar yace inna al-qatala qad istaharra yawm al-yamama lalle kisa an kashe mana sahabbai masu tarin yawa a yakin yamama da aka kuma waɗanda aka kashe kisan yawa bi qurra al-qur'an da makaranta qur'ani wa inna min akhsha an yastahir an yastaharra alqatl umar ya ci gaba da cewa ina jin tsoro kada wannan uh, kisa ya ci gaba da tafiya da waɗannan makaranta masu dubin daraja fil mawaqin a wurare da dama tunda ba za a daina jihadi ba ba za a daina ba to kar kuma ya fada ta an kashe 500 ko 700 a sake zuwa wani wurin a sake irin wannan ya kake gani fa yadhhabu kathirun min alquran sai ka so mai yawan alqur'ani ya tafi don waɗanda aka haddace su rasu wanda suka haddace su rasu wa inni ara an yujma alquran umar yace ni ina ganin hada qur'ani a wuri guda fa qultu umar sai na ce ma umar kaga da abubakar yake dauko ma zai fi sabit tarihin abinci kunna. sai na ce ma umar kaifa taf'alu shay'an lam yaf'aluhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya za kai abin da ma'aikin Allah bai yi ba kamar da muka faɗa a darasin da ya gabata a ganin sa shi Abubakar Siddiq saboda nau'i ne mai sauki in ba ga ya zamanin zamanin manzo Allah ya rubuta Qur'ani fa umar sai umar yace da ni huwa wallahi khair wallahi hakan na alkhairi ne falam ya zal yuraji'un umar bai gushe yana dada mene in faɗa ya faɗa ba ba na faɗa ba fa in faɗa in kawo magana ya ce min kaza kaza in ka hatta shara Allah sadari har Allah ya buɗe kirjina li zalik ga wannan wa ra'aytu fi zalik allazi ra'a umar na ga dacewar irin abin da umar ya ga dacewarsa wannan shine abin da Abubakar Siddiq ya faɗa ma Zaid bin Sabit yanzu mu ji comment na na zai ke nan ko za mu na zai ke nan ƙala zai ne ƙala abubakar in na karajulin shabun aƙulun lana ta himuk wa ƙada kunta taktubul wahayi ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata tabbi'in ƙor'ana fa jima'ahu fa wallahi lau kallafuni na ƙala jabalin min aljibali ma kan afqala alai mimma amara ni bihi min jami'in ƙor'an qultu kaifa tafa'alani shay'an lam yaf'alhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرع الله صدري للذي شرع له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العصف واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيري لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر السورة qala zai zai rubuta sabit sai ya ci gaba da cewa yana ba mu kisar kenan kafin mu je ga comment nashi mu je ta alikin sa qala abubakar sai abubakar siddiq ya ce bayan ya gama karanta mai wannan dalilin da yasa ya kira shi sai abubakar ya ce innaka rajulun sha wallahi kai mutum ne saurayi la ilaha illallah ina shabab ya yace kai mutum ne saurayi aqilun mai cikakken hankali ka san a samu saurayi da hankali ba sai hankali saurayi da hankali sai a hankali kun gane da ke ko yawwa ce kai mutum ne saurayi ne a hankali tana da natsuwa kana da hankali ta nattahimu ka ba ma tuhumarka wa qad kunta taktubul wahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ka kasance kana rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi fa fatatabbi alqur'ana fajma'ahu saboda ka bibici qur'ani duk inda yake ka tattaro shi wannan shine abin da abubakar su ya ce da shi an nada shi kenan ko nawa kuma khalifatul awwal halifa manzan Allah ne ya sa shi aiki zai bin sabi da ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah law kallafu ni naqala In inda sun ɗora min in je in ɗauko dutse minar jibal daga cikin duwatsu irin wannan dutsen na Abuja din na misali a ce zumaraf ɗin nan sun ce je ɗauko shi ko kuma dutsen kwatar kwashi na ƙasar zamfara ko kuma gauran dutse da ke kano su ce je ɗauko shi ya ce maka na askala ali baya ganin wannan zai mai nauyi irin wannan aikin da suka tura shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ya je ɗauko wannan gauran dutse ko zumarau ko wannan duk abin da ya faru da kanshi kaɗai zai tsaya in dutsen ne ya rikito Allah ya kiyaye kanshi kadai yanzu rubuta qur'ani fa zai shine musuluncin baki daya zai karsu ga mutane biliyoyi ko triliyoyin musulmai kun fahimci wannan da kyau ko so da ke da yake ya fahimci abu ne da mutane sai ga abun fa ba karamin abu bane ba karamin aiki bane Allah ya kara masa garan to irin wannan ne sai ga Allah ya wa mutum muwafaka ya mai gamdakatar ya ce laukallafuni na kala jabali min aljibali ma kana askala alai wallahi bai kasance yana da nauyi a gare ni ba mimma amara ni bihi min jami'ar qur'an irin abin da suka umarce ni da shi yanzu nan hada qur'ani qultu sai na ci gaba da cewa kaifa taf'ala da shay'an lam yaf'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya za ku yi abin da ma'aikin Allah bai yi ba qala sai suka ce huwa wallahi khair haɗa wannan alkhairi kaga ba wai kawai tun da an sa shi kenan ba a dole ya kawo mulahaza shi aga wani yana ganin an sa shi ba shi kenan kawai na ce ya zafi kaza ya zafi kaza ya zafi kaza harka addinin musulunci abu ne mai saukin gaske komai so ake a yi shi da kyakkyawan yaƙini da tabbas ba wai a sa mutum aiki shi kai shi yana ganin abin ba haka bane amma saboda waɗansu abubuwa da za a samu a ƙasa da suna can a karkashin ƙasa sun yi lif saboda haka shi kai shi inda za ka wale shi a gefe ya san ba haka ba amma zai ce to wannan kunshin wa zai ɗauki su ba haka suke ba Allah ta'ala ya zaɓe su ya ƙarfafe su ya zaya al'umma ta ci gaba shi ne falam yazal abubakarin yuraji'uni ya ci gaba da cewa abubakar bai gushi yana tattaunawa da ni ba hatta shara Allah sadari lillazi shara lahu sadara abubakar da umar har Allah ya buɗe kirjina na fahimci irin yadda ya bude kirjin abubakar da umar akan wannan fata ƙurani alquran ajma'uhu sai na dinga bin qur'ani ina tattara shi min usfi na abin da ya shafi wanda aka rubuta daga ganyen dabino walli khaf wanda aka rubuta a falalin dutse ko a dutse wasu duri rijali da waɗanda mutane suka haddace wa wajadtu akhir surati tauba na samu karshen surati tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan ayar na same ta ne a wurin abi husaima al-ansari lam ajidha ma a ghairihi ban same ta a rubuce a wurin wani sahabi ba kwata-kwata wurin shi kaɗai na same ta eh ya zama ya kenan ya zama garib kenan kun lura da ke ko to yanzu gashi akalla a samu mutum biyu kuna ji da ke ko amma ba a samu ba sai mutum ɗaya aka samu da ƙarar za a tura su ilimin an ne abu khuzaima da aka duba tarihi sai tarihi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana rayu ya ba da shaida ta musamman akan shaidar Abu kuzaima ya ce shaidar ka kai Abu kuzaima tana daidai da shaidar mutane maza biyu abin da ake neman maza biyu su ba da shaida to za ka samu Abu kuzaima ɗaya ya isa shi wannan Abu kuzaima ɗin idan ban sha'awa ba hadisin yana turmus yana cikin kutubu sita wani mutum ya zo ya ce suna tattauna da manzo Allah sallama a kasuwa wani bai hudu sai ya ce da manzo Allah bai bashi ba manzo Allah ya ce ya bashi sai ga Abu Khuzaima Abu Khuzaima zai ba da shaida kullu ke ko sai Abu Khuzaima ya tabbatar da abin da manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya ce kana nan ne sai ce ya rasulallah ka zo mana muna cikin duhun dahilci muna cikin jahilci ka zo mana da akwai Allah da za mun yadda da kai sai akan waɗannan sallallahu za mu yadda da abin da ka faɗa ba kun bai ji wannan da kyau ka zo mana da cewar Allah ɗaya ne mun yadda da kai sai akan wannan sallallahu alaihi za ka ce ka shi in ce ban yadda ba sai ka sai da kai kun ji masa ya za Allah ba kun gane kun da yaran ko ka zo mana da qur'ani mun yadda da kai sai yanzu wannan ya ce baka bashi ba kai ka ce ka bashi ne sai mun nemi ma shaida ai ka bashi kawai yawa eh mana Allah kuwa ana so mai ce shahadatu khuzaima ta'dilu shahadatain shaidar khuzaima tana daidai da shaida guda biyu kun gane wannan da kyau ko to kenan wannan bai baiwa wani mulhidi ya ce ai ƙur'ani akwai a haifa saboda ai laƙar ja a kum an ruwaito ta ne wani mutum guda a zuci ai wannan mutum gudan sai shaidin shi tana daidai da shaidar mutum ba shi kenan ba barakallahu fi fa kanat suhuf inda abi Hatata hatta tawfahu allah inda umara fi hayati thumma inda hafsata binti umar ma ne ce fa kanat suhuf inda abi sai waɗannan littafai da takardu na qur'ani da zai bin sabit ya kammala rubutawa ya danka su ga abubakar siddiq waɗannan takardun suna ɗauke suna kunshe da qur'ani ne duka kaf ɗinsa gashi a ɗaure an aji sai zai kasance a wurin abubakar siddiq har allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa summa inda umar fi hayati sai nan lokaci suka koma ga umar a lokacin da umar ɗin yake rayu bayan da umar ya rasu suma inda hafsata binti umar sai suka koma wurin hafsa ƙiyar umar sai lokacin da umar bin khattab ya koma ga Allah sai takaddun suna wurin hafsa binta umar fa anta tara min hadha alhadith أن جمع القرآن في مصحف واحد لأول مرة كان في آل أبي بكر رضي الله عنه وكان قبل ذلك متفرقا في العصف واللخاف وغيرهما مما كانوا يكتبون فيه وكان محفوظا في صدور الرجال ولما شرع زيد في جمع اعتمد على مصدرين الأول ما كان مكتوبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني ما كان محفوظا في صدور الرجال فأنت في صدور الحفاظ فأنت ترى كي كان كلو من هذا الحديث دقوانا دوغا حديث ما بخاري أن جمع القرآن في مصحف واحد هذا قرآن التاتي قدا لأول مرة وأن أكيش تنكرم فاري har qur'ani na farko da ake shi dunkule a cikin takardu gashi kuma an ɗaure shi kana fi hadi abubakar radiyallahu wannan ya kasance ne a zamanin sayyidina abubakar Allah ya kara mishi yadda wa kana qabala zalika kafin haka kana wa kana qabala zalika mutafarriqan kafin haka qur'ani ya kasance a rubuce amma daban-daban a rarrabe fil usufi wani yana jikin ganyen dabino wal khaf wani yana jikin duwatsu wa ghairi ma da sauran abubuwan da kanu mimma kanu yaktubuna fi daga cikin abubuwan da suka kasance suna rubutu a kai wa kana mahfuzan fi sudurin rijal kuma ya kasance hartatacce ne fi suduri rijal a zukatan mutane karka ce a rijal banda mata akwai mata mahaddata qur'ani kun gane ce dan an ce ar-rajulu yana daukan mace yana daukan namiji wa in kana al-asl fihi namiji amma an ce az-zakar yana ɗaukar namiji kadai ba ɗaukar mace isa annabi sallallahu ce wasallam yace fa ma abqatil fara'idu fali aula rajulin zakari da yace zakari kaga ya fitar da mace da Allah ta'ala ce rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un rijalun mutane ne kenan kaga banda ba za ka ce maza ne banda mata ba ko za ka ce mata ba sa zikiri ولما شرع زيد في جمعه لو كنت زيد يفارع أيتم تار قرآني اعتمد da rai, ya dogara kan manya-manyan abubuwa guda biyu ne irin abu na farko ma kana maktuban fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abin ya kasance a rubuce a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya kasance a rubuce shi yake kwafa abu na biyu ma kana mahfuban fi sudurir ruhufaf abin da ya kasance hardatacce a zukatan mahardata waɗannan su ne ya dogara a kansu ya ci gaba da rubuta ƙur'ani abin da ka haddace ka kawo abin da ka rubuta ka kawo sai ya rubuta a littafin sai ya miko maka naka wa kana yatawaffaqu fil akhdhi min al maktubi ghayata tawaffuq hatta yatayaqqana annahu mimma kutiba bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa annahu mimma sabata fil ardati al akhirah wa annahu lam tusakh tilawatuhu ولذلك لم يكن يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شهيدان أتلان أنه كتب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود في كتابه المصاحف من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه قال قدم عمر فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به وكانوا يكتبون في ذلك بالصوف والألواح والأصف وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان قال الإمام السخاوي في كتابه جمال القراء المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده ولذلك قال في آخر سورة البراء إنه لم يجدها إلا مع أبي خزيمة أي لم يجدها مكتوبة إلا معه ما أنه كان يحفظها وكان كثير من الصحابة يحفظونها ولكنه يريد أن يجمع بين الحفظ والكتابة زيادة في التوفيق ومبالغة في الاحتياط إيه؟ يزور علمنا وكان يتوثق يا كفن تينا تنتنشيوا مقرن تنتنشيوا في الأخذ ولن كربا من المكتوب ga abin da aka rubuta gayata tawassul makwarantanta cewa, shi zai zai sabit hatta ya tayakkara annahu mimma kutiba bayna yaday rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ya tabbatar wannan abin ya kasance cikin abubuwan da aka rubuta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa annahu mimma sabata fil arzati al kuma wannan yana cikin abin da aka abin nan biyawa ta ƙarshe da malaika jibrilu yayin manzon Allah sallama na qur'ani kun ga al akhirah ta sake fitowa sai ya tabbatar da wannan yana ci kafin ya rubuta wa annahu lam tunsakh tilawatuhu kuma ba a share karatun ba Wani zalik saboda haka lam yakun yaqbalu shay'an min al-maktub bai kasance yana karban wani abu daga cikin abubuwan da aka rubuta ba hatta ya shahada shahidan adlan har sai mutane biyu adalai sun shaida duk da cewa ashabatu kulluhum sai shahada sai mutane biyu sun shaida annahu kutiba amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ke hannunka an rubuta shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadullu ala zalika ma akhraju ibn abi daud abin da zai nuna mana haka shine abin da ibn abi daud ibn abi daud da wannan karanta mana a farkon wannan cewa yana da kitabul masahif ba wai abu daud ba ibn abi daud mai manzumatul ha'iyya tamassak bi hablillahi wa tabi'il huda من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم أنه قال قدم عمر فقال عمر بن الخطاب يا زياتي من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن duk wanda ya kasance ya karanci wani abu daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani falyati bihi ya zoma da shi wa kanu yaktubuna zalika fi wal alwah sun kasance suna rubutawa ne a takaddu da alluna wal usfi da ganyen dabino wa kana la yaqbalu min ahadin shay'an zaid bin sabit ya kasance baya karban wani abu na qur'ani a wurin kowa hatta ya shahada shahidan har sai mutane biyu sun shaida cewa eh wannan an saukar da shi shi ma yana da kofansa قال الإمام السخاوي الإمام السخاوي ينا تشيوا في كتابه جمال القراء ونجون لكم المراد أبن أكي نفي أنهما سو متاني suna ba سنة بعد ne أن ذلك المكتوب wannan abin da yake a rubuce kutiba bai ne dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rubuta shi a gaban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wala mi atamid zaidun alal hifzi wahada kenan zaid ibn sabir bai dogara ga hadda ba kadai wani zalim saboda haka qala fi akhir surati baraa zaid ibn sabir yace a karshen suratul baraa yace innahu lam yajidha karshen suratul bara'a a kuma rasulun min anfusikum bai samu wannan ayar ba illa ma abi khuzaima face tare da abu khuzaima ai lam yajidha maktuban illa ma bai same ta a rubuce wasu a wurinsa amma a hardace kowa ya haddace ma annahu kana yahfazuha duk da cewa shi ma bai haddace ta to dan kada ya ce a ce ya rubuta mana abin da shi ya haddace ne kun gane ko sai zama na sai ya tantance ya santa amma sai ka kawo mutane biyu wanda yake abin da ka rubuta ya yi daidai da abin da suka rubuta ma annahu kana yafazu wa kana kasirun ya as-sahabati ha kuma da yawa daga cikin zaɓe su ma sun haddace wannan ayar ta a kuma rasulun min anfusikum walakinahu yazidu sai dai yana so ya yuridu yana so ne an yajma bayna shibti wal kitaba ya hada tsakanin rubutawa da haddacewa da rubutawa ziyadatan fi tawassuq dan wannan ya tabbatar da alqur'ani din wa mubalaghatan fil ishtiyaq kuma ya zama abin ya kai makura wurin bai mu qur'ani kariya wannan shine takaitaccen tarihi na rubuta qur'ani a zamanin sayyidina abubakar a darasi mai zuwa za magana kan abubuwan da hada qur'ani a zamanin sayyidina abubakar ya yi fice a kansu kullum da ke ko sannan kuma sai mu shiga hada qur'ani zamanin سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك